Allah man show how you feel. How fun eh? Kaga good mood morning Abuja City. Nigeria ka gane? It's a wonderful country. I pray to Nigeria my country. ina so irin najeriya a samu dama a irin a kwashe ta gaba ɗaya a koma yin sabuwa a koma mai da mutane ya kamata shugaban ƙasa ya ba mu dama yanzu ina irin a ce irin kaga gidajen ga cikin kwali ake zuwa da suwa kai ba kana na an kauce da gidan dino malaya ba sabo da irin kuma da tayoyi ne kaga kowace unguwa ka ga dama ka tura irin ka kwana likiyau gobe ka kwana a gege jibe ka kwana festak a da in ka ga dama ka jawo shi kai abuja ka faɗa mara an samu gidaje sabbiwa mai tama extension ko ya za a yan galita a samu min guda uga